barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na gwallaga a kiran cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna hudu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa da 1447 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan biyu miladiyya ta 2026 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake ba mu wannan dama domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nur wanda muka fara tafsirin aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله مدعوكتين كثير سلكيتي إن, الذي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah ce lalle waɗanda suka zo da gaggiyar ƙarya usbatun minkum wata jama'a ce daga cikinku la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum a'a shi alkhairi ne gare ku li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda ya jibinci kwaza shi kwaza wannan ƙaryar daga cikin su lahu azabun azim yana da azaba mai girma a jiya mun fara bayanin sababin saukan waɗannan ayoyi da wannan aya har zuwa aya ta 21 22 suka ce har zuwa ta 26 a cikin wannan sura dalilin saukar wannan aya shine abin da ya faru ga na Aisha radiyallahu ta'ala anha kage da sharri da wasu daga cikin munafikai suka yi suka yi mata wanda yana da alaka da batun kasafi da aka yi mana bayanin hukuncin sa ayoyin da suka gabata a jiya mun fara karanta hadisin tana na Aisha radiyallahu ta'ala anha da kanta da take ba da labarin yadda al'amarin ya kasance kamar yadda al'imamun zuhri muhammad ibn muslim ibn shihabin zuhri ya ji daga malamansa ya ji daga malaminsa sa'id ibn musayyib da urwat ibn zubair da alqabat ibn waqas da ubaidillah ibn Abdullahi ibn utba ibn mas'ud waɗannan duka malamansa ne waɗanda su suka bashi wannan labari kamar yadda suka ji shi daga nan Aisha radiyallahu ta'ala anha ba da labarin lokacin da suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin tafiya yaki da shi ne yakin gazwatu bani al-mustaliq ko kuma kace gazwatu al-muraisi duk ana kiran wannan yaki da waɗannan suraye biyu wannan yaki malamai sun yi sabani yaushe ne aka yi yaƙi wasu ce shekara ta hudu wasu ce shekara ta biyar wasu ce shekara ta shida amma mafi yawa daga cikin malaman sira sun ce a shekara ta biyar abin ya faru bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina da shekara biyar yayin da ya ji labarin su wani ƙabila banul mustalik wanda ƙabila ce ko wani ɓangare ne daga cikin ƙabilar kuza'a. ƙarƙashin jagorancin shugabansu alharif ibn abi zirar an fara shirye-shiryen za su kawo wa madina hari za su kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa hari annabi ya aika ya aika buraida buraida ibn al-husayb al-aslami cewa ya je tabbatar masa da wannan labarin buraida ibn al-husayb ya je yayi magana da shugaban wannan kabila al-harith Ibnu abi dirar ya kuma samu tabbacin cewa eh akwai wannan niyyar ta cewa za su zo madina su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya ce wa sahabban sa to mu riga su to wannan shine dalilin fitar wannan yakin bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan zai fita yaki kan dauki ɗaya daga cikin matansa to yakan yi qura'a idan zai yi tafiya da ɗaya daga cikin matansa wadda ƙura'arta ta fito to da ita za a yi tafiyar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ƙura'a sai ƙura'ar na Aisha ta fito saboda haka da ita za a yi tafiyar saboda haka aka sa ta a cikin alhaudaj shine darbuka irin fadda ake dora a bayan raƙumi a lokacin aka sa ta a ciki tana ƙarama lokacin ba ta da shekaru duk dododo a lokacin ba ta fi shekara sha uku ba aka sa ta a cikin waɗanda darbuka bayan an je an gama yaƙi an dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a hanyar su ta dawowa aka yada zango lokacin aka sauke darbukar ta daga kan raƙumi to da lokacin tafiya yayi aka yi shela na cewa to kowa ya shirya za a yi gaba ita kuma a lokacin sai ta tafi biyan bukatar ta a can bayan bayan rundina wato bayan sansani to da daddare ne in sarkar ta taɓa ce ta faɗi ba ta san sarkar ta faɗi ba sai da ta dawo sai ta duba sai ta gaba ba sarkar ta a jikinta sai ta bari ta koma ta duba sarkar inda ta je da ta koma su kuma da suka zo masu ɗawainiya da wannan darbukar tata suka da darbuka suka ɗora akan raƙumi suna tsammanin tana ciki saboda a wannan lokacin kamar yadda ta ce mata wato yadda tana nufin matan sahabbai ba su yi ƙiba ba ba su yi ƙiba ba saboda ba a samu isasshiyar su ba sai ta ce to bara ta koma inda take wato ta jira har zuwa watakila idan suka ankara cewa ba ta cikin wannan darbukar za su dawo nemanta don suka dawo su same ta inda suka batta to a nan inda take sai bacci ya ɗauke ta to nan da je muka dakata da karatun hadisin ta, radiyallahu ta'ala anha to shi ne ta ci gaba da cewa وكان صفوان بن المعقل السلمي ثم الزكواني قد عرس من وراء الجيش akwai wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin kirki kuma ɗaya daga cikin jarumai na sahabbai shine sunansa Safwan ibn al-Mu'attal ya kasance duk sanda aka fita yaƙi yakan tsaya a can ƙarshen rindina ƙarshen sojoji baya kasancewa a tsaki ko a gaba musamman lokacin da ake tafiya ko ake dawowa yakan tsaya a baya ko da wani zai manta wani abinsa inda aka yi sansani aka huta wani zai tafiya manta abinsa ko wani abu zai fada akan hanya ana tafiya to yakan ɗauko wannan abin ya biyo su da shi yana daga cikin hidimar da yake yi wa a rundunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk sanda aka ta yaki ba ka shi safwan ibn al kamar yadda ya saba a wannan yakin ma haka yayi an arrasa min wara'il jay ya ya da zango ne a can bayan rindina wato can a baya faddalaja fa asbaha inda manzili da lokacin da dare ya zo wato ƙarshe-ƙarshen dare sai ya tashi ya kama hanya ya taho su kuma sun riga sun yi gaba yana zuwa sai ya iso sai ya iso inda nake jina na aisha ya ce fara'a sawa da insanin na'imin sai ya hango alamar ga mutum can a kwance na bacci fa'ata ni sai ya zo inda nake daga nesa da ya hango ne a wata wayar, sai yake cewa ya nauman ko ya kai mai bacci tashi ya fahimci cewa na na aisha bacci ya zaci cewa wani daga cikin sahabbai ne ya yi bacci aka tafi aka basa? yana zuwa da ya zo fa'arafa ni shi na ra'ani yana gani na sai ya gane ne ya gane cewa na aisha ce وقد كان يراني قبل أن an الحجاب قبل أن alayya ya kasance kafin a saukar da دعاية hijabi kafin a daina shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shiga tare da masu shiga yana ganinta da ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin Aisha saboda ka ya santa ya san yadda take ya san kamanninta haka yana ganinta a wannan wurin sai ya gane ta fastaiqastu bistirja'i hina arafani yayin da ya gane ta yana ganin ita ce sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan istirja'i wato inna lillahi da ya faɗa sai ta da ita daga bacci fakabbartu wajhi bi jilbabi sai ta jawo mayafinta tana ganinsa ita kuma sai ta jawo mayafinta sai ta rufe fuskarta wannan ne abinda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi sanda za su fita suka rufe fuskarsu, kamar yadda bayani zai zo nan gaba zaka tana ganinsa? sai ta jawo jilbabinta wato kamar ka ce hijabinta sai ta rufe fuskarta ta ce wa wallahi ba yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayra Ta tace na rantsi da Allah banda wannan inna lillahi da ya faɗa bai sake mun magana ba ban sake jin kalma ɗaya ta fito daga bakin shi ba hatta ana kharahilatahu har ya sunkuyar da abin hawarsa abin hawansa fa waqi'a ala yadiha faraqibtuha ya danne kafar abin hawan bi kuma na hau wannan abin hawan nasa fantsalaka ya ƙudu biyan rahila shi kuma ya wuce gaba yana jan akalar wannan abin hawa hatta a tailar jaisha ba da annazaru bogiri da fi naharin zahira har muka iso inda rinduna take a lokacin rana ta take tsaka ana cikin garjin rana ana cikin zafin rana don sun sauka domin su huta a lokacin muka iso muka same su aisha ta ce fa halaka man halaka fi sha'ani to daga lokacin wanda Allah ya nufa da halaka ya halaka a game da sha'ani sha'anina وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول wanda ɗauki wato ragamar ya al'amarin kwaza wannan ƙage shi ne abdullahi da ubayin da salon wadda shi ne rasul munafiki shi ne shugaban munafikai kakaf a wani lokacin a madina kuma tun sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira zuwa madina shi ɗan ƙabilar khazraj ne mutumin madina ne kuma ya fito daga ɗaya daga cikin manyan ƙabilun madina al-khazraj to lokacin da annabi ya zo ana shirye-shiryen a yi masa naɗin sarauta da zama shi ne sarkinsu gaba ɗaya da annabi ya zo ya zanto duka ƙabilun sun je sun yi mubaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai sarauta ta kuce masa domin sun ba da shugabancinsu gaba ɗaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan abin shi ya bata masa rai daga lokacin ya kullaci annabi sallallahu alaihi wa sallama a zuciya ya zanto rayuwarsa gaba ɗaya ƙare ta cikin zuwa annabi kulle-kulle iri-iri da shirya masa bakirce-bakirce daban-daban da yin baƙaƙen maganganu iri-iri wasu ma suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙoƙarin tada husuma da tarzoma a cikin garin madina hatta a wannan tafiyar da aka yi ai ba a yi ta an je an dawo lafiya da shi ba a wannan tafiyar da yake cewa da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-azal ai a wannan a wannan yakin ne a lokacin da aka jiyo shi yana fadar cewa idan suka koma madina sai shi da yake da daukaka ya fitar da mafi kasanci yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana ta tunanin yadda zai samu abin da zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗan tarko ku ina yana ta dako ya ga abin da zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama illa da shi abin da zai illanta musulunci da shi wanda shi ne wannan ɗabi'ar munafukai a kowane lokaci ana suna cikin musulmi amma kuma ƙoƙari suke yi koyaushe abin da zai kai musulunci da musulmi ƙasa saboda cutar wasu ta fi cutarwar kafirin da yake waje shi dama an san kafiri ne kuma dama an san baki ne saboda haka kowa yana kaffa kaffa da shi amma waɗannan an saje da su ana tare da su su ake sallah a masallaci su ake fita hajji su ake fita yaƙi wani lokaci su ake komai haka komai na musulunci da su ake shi wanda abdullahi dan ubayy ibn salul yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kama sahun gaba su zauna da annabi yana hudu ba su ne ba suke tashi suna kirari suna cewa za su ba wa annabi kariya da jininsu amma kuma babban munafiki ne shi ka ba cika baki shi da san annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka cika baki ka ce kai sai manzon Allah ba a'a me kake yi da ka ɗaukaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba shi kariya ka ba wa addini shi kariya wannan shine abin da ake bukata ba kullun ka cika baki ba amma kuma kullun aikin ka yana zaman matsayin zagon ƙasa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gina da shekara 23 to saboda haka yana yana ganin ana Aisha radiyallahu ta'ala anha akan abin hawan Safwan ibn Mu'attal yana jaye da ita shikenan sai ya saki wannan gurar magana ta shi wannan ya sai ya sake ta a lokacin sai to gashi nan ana mata kallon mutumiyar kirki a sheka shi gashi gashi shi suna da wani haɗin baki da wannan mutumin daman can an ce saurayinta ne can an ce masoyinta ne suna soyayya to gashi nan ashe sun je sun ɓoye sai yanzu gashi suka zo suka shigo cikin musulmi za ka sai ya saki maganar ɗan uwansa munafukai su ma suka yi ta yadawa kuma har abin ya shiga bakin wasu daga cikin musulmi da ba yi taka tsantsan ba yayin da ake yaɗa jita-jita suka saba su ma suka rika faɗa ba wai su suka yi maganar ba amma sun rika kwaza ta kun ji kuwa abin da ake ta magana a kansa a gari wai an ce kaza kaza kaza wannan ta shiga bakin wasu daga cikin musulmi kamar yadda mu gani Aisha ta ce faqadimna al-madinata muka zo Madina muka iso Madina ta hina qadimna al-madinata Na nayi rashin lafiya wata guda a cikin lokacin da muka dawo madina har zuwa yanzu aisha ba ta san me yake faruwa ba radiyallahu anha ba ta san abin da yake faruwa ba bayan an dawo gajiyar tafiya da kurabniyar tafiya za ta faɗi rashin lafiya sai wata guda ba ta da lafiya والناس يفيدون في قول أهل wala ولا أشعر بشيء من ذلك mutane suna ta yaba da wannan tsazargiyar ƙarya ana ta yaɗa ta cikin gari amma ni ban san abin da yake faruwa ba yace wa huwa yuribuni في وجهي أني لا min من sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي أما أبدا إكي sa من shakka cikin al'amari na shi ne lokacin da nake wannan rashin lafiyar abinda na saba gani na tausayawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga yaro ta san yadda suke da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da irin kaunar da yake mata Ka irin idan ba ta da lafiya yadda yake nuna damuwarsa a kanta wannan karar da ba ta da lafiya sai ta ga damuwar ta ɗan ragu to wannan sai ya sa mata wani abu a ranta take cewa ma yadkhulu rasulullah sallallahu alaihi sallam fa yusallim kawai abinda annabi yake yi a daidai lokacin da ba da lafiya zai shigo yayi sallama sun bai kulu kaifa tikum sannan ya ce ya kuma kwana tambayar da zai yi kenan ba zai tsaya ya zauna ya yi magana da ni ba ku tattauna wanda da ya saba yin haka amma yanzu kawai in ya ya sallama sai ce ya kuma kwana shi kenan a ganin sai ya tafiyarsa to abin sai ya fara damunta yake cewa wala ash'uru bi sharri fa yaribu ni yace wannan abin ya sa mun shakka ya sa mun kokonto wala ashuru mai sharri amma ban san me da sharri ne yake gudana ba ban san wani abu da yake gudana a kai na ba a cikin gari san labarin ba hatta ba da mana ƙahatu wa kharajtu wa kharajat ma'i umu musta ibal al-masani'i ce sai da bayan na na burbure daga rashin lafiya sai na fita tare da umu musta wata dattijuwa ce ta zo sai suka fita tare da nana aisha radiyallahu anha zuwa wani guri da ake kira masane a manase a cikin garin madina ne a wannan gurin da daddare mata suka fiti domin biyan bukatar su a lokacin ya ce wa huwa Shi ne wajen biyan bukatar mu ne wato ba hayar mu a wannan lokacin wala na illa lailan ila ne. a daidai wannan lokacin ba ma fita sai dare zuwa sai dare wato sai dare dare muka fita sai kuma wani daren za mu sake fita ta wazalika tace wazalika qabla an hirar al-kunufa qariban min buyutina ce a lokacin kafin mu yi ban ɗakuna a kusa da ɗakunan mu lokacin larabawa na farko haka suke wanda ita ce al'adar su kafin su fara yin banɗakuna a cikin gidan su ko kusa da ɗakunansu idan za su fita biyan bukata su sukan fita bayan gari su mata sukan bari sai da daddare sai su fita take cewa wa amruna amrul la'arabil uwal fi al'adar mu ita ce al'adar larabawan farko wajen fita bayan gari domin biyan bukata وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها إلا بيوتنا muna ganin muna kyankyamin a ce neman ɗakuna kusa da ɗakunanmu suna kyankyamin wannan saboda ka sai dai a fita bayan gari a biya bukata a jawo kuma mata sai su fita da daddare to haka a lokacin buki to da dare yayi zan fita sai wata wannan mata umma mista sai ta zo sai muka fita tare Da tace fantalaktu ana wa ummu misbah wa hiya bintu abi ruh ibn al-muttalib ibn al-muttalib ibn abd sai muka fita ni da ummu misbah ummu misbah ta take ga abu shi kuma da yake da al-muttalib ibn abd abd mahaifiyarta kuma ya take ga sakhr ibn adil wato ita 'yar khalat abi ce wato ‘yar iddar abubakar ce wannan shi ne dangantakar bisahu da za labarinsa zai zo nan gaba ayat da ta sauka a kansa wala ya atari ulul fadli minkum wa sa'ati shi wanda bisah a dangantakarsa da sayyidina abubakar uwarsa uwarsa wato mahaifiyarsa mahaifiyarta khala ce wato inna take ga ga sayidina abubakar ya haɗu da sayidina abubakar ta bangaren mahaifiyarsa wannuha ɗanta kuma shi ne mistahu ibnu usasa ibnu abban ibn muttalib wani shi ne ɗanta fa'akbaltu ana wa bintu abi ruhu kibala baiti shi na farafna min sha'anina bayan sun je sun gama abin da za su gama sun dawo sai za su rufi gida fa'asarat ummu mistah fi mirtiha ummu mistah tana tafiya sai ta harbi da bayafinta da da da lullubinta sai ta harbi saboda haka sai ta tafi za ta fadi dudar bakinta sai ta ce sa'isa mistahun istahu kai yayi asara ya tatsi ya halaka wato sai ta kira danta sai ta ce ya halaka ko ta yi masa mummunar addu'a faƙultu laha sai na la'isha ta ji wannan addu'a da uwa take waɗanta mara kyau sai ta ce bi isa makulti ir da wannan abin da kika faɗa kina uwa mahaifiya ki yi waɗanki wannan mummunar addu'a a tusubbina rajulan ka shahida badran yanzu kya zage wato mutumin da ya halarci yakin badar shi wannan misbah danta da shi aka yi yaƙin badar ko kun san waɗanda suka yi yaƙin badar ƴan gatan Allah ne su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce da Allah Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya yi tsinkaye zuwa gare su yace ku je ku abin da kuka suna gafarta muku saboda ka wasu ne da Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin gafara haka suna da daraja to shi bin tsawo yana daga cikin su sai gashi ko mahaifiyarsa tana masa wannan mummunar addu'a tana ta yi ta mistahun ciki subbe na rajulan shahida madarar. ya ta rika faɗar mummunar magana yana ɓacin mutumin da ya halarci yakin madar. qalat sai mahaifiyarsa ta ce ai hanta awalam tasma'i ma Ta ce ke yarinya ba ki ji abin da ya faɗa ba ne kultu sai aisha ta ce ma za kare me ya faɗa ne qalat aisha ta ce fa akhbaratni bi qawli ahli al inda nan ta kwashe labarin duk abin da yake a gari ta gaya a lokacin da yana da aisha ta san da yake faruwa bayan abu ya yi tawawo a cikin gari tsawon shekara tsawon tsawon wata guda ana ya baɗi ɗinta ba ta san me yake faruwa ba sai tana gida ba ta da lafiya amma kuma ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam canza mata sai wannan fitar da suka yi da wannan matar wannan matar ta kira sunan ɗanta ta la'ance shi aisha ta yi mamaki ya zaki la'ance mutum da ya je badar kuke ba ki ga abin da ya faɗa ba lokacin ta kwashe labarin gaba ɗaya ta gaya mata irin ƙage da ƙazafi da ake yi mata fazdattu maradan ila maradi hmm. aisha ta ce da rashin lafiya ta sai ta ƙaru dole ta ƙaru wannan babbar tuhuma wannan babban kasafi matar ma'aikin Allah annabin Allah a jefe ta da irin wannan babban magana abu shakka a ƙaramin wato rauni aka yi a zuciyarta ba mutuwar ta sai ta fi mata alkhairi akan jin wannan labarin da ta yi saboda ka sai ta ce sai rashin lafiya ta ta karu akan ta farko falamma rajatu ila baiti a yadda na koma gida sai yadda na koma gida na dakala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama dan ya shigo gida na yayin sallama sun makala kaifa tikum ce ya ko kwana ya sake yin irin tambayar da ya sake aisha ta ce to a lokacin sai na ce da shi ta azalu li an ati abawayya kayi min izini in je wajen iyaye na in tafi ga iyaye na qalat ce wa ana hina idin uridu an atayakkana al khabara min qibalihi tace abin da yasa dane biya ba da izini in tafi wajen iyaye na so nake in je in ji tabbacin wannan labarin haka yake kuma sun san da labarin wannan shi ne yasa na buƙaci annabi ya min izini in je wajen iyaye na fa'azina bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya min izini wajitu sai na zo na same su wajitu abawayya na samu iyaye iyayena a qultu li ummi sai na ce mahaifiyata ya ummata ya mama ba ya tahaddathu nas wai wani irin labari ne mutane suke bayarwa wani irin zance mutane suke yi a kaina to daga nan mahaifiyarta ummu ruman sai ta ce da ita ya bunayya hawi ne alaiki ɗaki yata ki kwantar da hankalinki ki kwantar da hankalinki fawallahi ƙarantsi da Allah لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة عند رجل يحبها wala ha dara'iru illa kasarna alaiha ta ce ya ta ki kwantar da hankali yana da wahala yana da hala a samu mace mai kyau irin zaki da take auren miji da yake santa kuma take da kishiyoyi face ta nuna masa tsana wadda shi da abinda mahaifiyarta ta kira ta gaya mata ta ce ki kwantar da hankalinki da wahala a samu mace kyakkyawa mijinta yana santa kuma tana da kishiyoyi a ce kishiyoyin da sun nuna mata tsana da sa umar ruban ta bai da abin maganar kishiya an san dai sha'anin mata su ne maganar kishiya maganar nan ya daga inda ta fito wani munafiki ne babban munafiki shi ya kirkiro ta ya kwatsa ta ya gwaza ta ya yada ta kuma aka yi ta yawo da magana Baba ummu ruman da tashi yi wa aisha magana ba ta kawo maganar munafiki wasu ce duk da take da kyau kuma mijinta yake son ta tana da kishiyoyi kishiyoyi da ba su kyale ta ba abin da ya sa ta yi wannan maganar aisha radiyallahu ta'ala haka kamar da aka sani ita ce matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kauna a cikin matansa dan an tambaye shi wa ka fi so a cikin matan, ya ce aisha sai sama kai man ahabbu an-nasi ilayk ala aisha wa ka fi so cikin mutane ce aisha tambayar ya ce a ina nufin cikin maza ya ce babanta saboda haka akwai kishi da yake gudana ta ɗabi'a wanda ɗabi'a ce ta halitta da Allah ya halicci mata da shi ba laifi ba ne ba zunubi ba ne su ɓarne ba a keta dokar Allah ba a cikinsa to akwai zainab bintu jahsh wadda ita ma take alfahari a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga saman bakwai Allah ya ɗaura aurenta ta ce duk ku iyayenku ne suka ɗaura aurenku da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ni Allah ne daga saman bakwai lamma qaza minha zaid watara zawwajnaka ha ka Allah ce yayin da zaid ya gama zama da ita muka aura maka ita Allah ce muka aura maka ita saboda tana alfahari da wannan cewa ku dukkanin dukkanin dukkanin زوجكم آباؤكم وأنا زوجني رب رب العزة من فوق السماوات سبع سماوات الله ko iyayenku ne suka bada auren ku amma ni Allah ne saboda haka ita ce mace ɗaya tak da take gasa da Aisha radiyallahu ita ce wacce take to sami ne da Rasulullahi sallallahu cewa wannan maganar da ta fito Allah ya tsare bakin zainab bintu jahsh ba ta a cikin wannan maganar ba ba a ji ta a bakinta ba amma akwai yar uwarta hamna hamnatu bintu jahsh ita kuma hamna tana taya yar uwarta kishi saboda haka ita ma sai ta dauki maganar sai ta yadawa tana yin wannan dan waita ta yar uwarta haka ita kuma daga daga wannan bangaren da ita kuma matsalar ta samu to wannan shi ne ɗan abin da ita Umaruman ruman ta ji cewa ga yar uwar zainab tana yaɗa maganar ta ɗauka cewa to watakila da haɗa baki suka yi sai take ce mata ki haƙuri mijinki yana son ki kuma Allah ya baki kyau ya miki ya miki kyau Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya daga cikin mata masu kyau a zamanin su shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya ji labarin cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama wai saboda ya musu ba daidai ba har suna yin fushi sai ta yi fushi ta ki magana da annabi sallallahu alaihi wasallama har dare yayi ta kwana ta yi ne wai ba ta kula da wai bai kara mata kudin cifa ne ba ko bai ba ta abin da ta tambaya ba wanda duk ya san yadda annabi ya zauna da matansa to zai samu siyasar zama da mata ko nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada karantarwa a cikin kowane bangare na rayuwa saboda kada Allah ya hada shi da mata a zamantakewar sa da su ya bada darasi mai yawa da al'ummar musulmi za su koyi yadda za su zauna da matan su lafiya idan ya zanto matar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah yake ji da shi matarsa za ta yi fushi da shi to ina kai kai a wadan matarka ta yi fushi da kai in ka tana cewa manzo Allah ma wanda annabi ya yi fushi da kai matsala ne shi ya sa lokacin da matar sayyidina Umar yana magana tana magana in ya yi magana sai ta mayar masa wanda ba su saba da haka ba su larabawa musamman shawa. sai take ke ce mata yanzu ke ce ina magana kina bayar mu ina faɗa kina faɗa sai ta ce to kai kai awa manzo Allah ma matansa su haka suke ba yace Allah ce Allah kuwa sai ɗayan su ta yi ni mutum yau manzo Allah magana ba yace sun halaka yanzu ba ta tsoron Allah ya fushi da fushin manzansa ya fushi da su da fushin manzansa da Allah ya fushi da annabi ya fushi da ita Allah kuma zai fushi da ita shi ma nan da nan ya tuna yarsa Hafsa da take aure a gidan inda ya sabe ta ya tambaye ta abinda da aka gaya masa gaskiya ne tace haka ne to jan kunnan da ya mata yace kin ga kake yarda wannan yarinyar da take da kyau ta fi ki kyau kuma annabi yake santa ta ruɗe ki ki ki fada cikin halaka kun san da Hafsa da Aisha kansu daya saboda ka sai yake gargadin da kattabewa Aisha Aisha tana da kyau kuma annabi yana son tafiye da haka saboda ka ta ce zaga ta yi wani abu ita ba ta kwaikwaye ta a shahid Umar Ruman a nan take gaya mata cewa ai duk macen da take da kyau irin naki ko da yake santa kuma tana da kishiyoyi to lalle ba za su kyale ta ba ka tace qultu subhanallah wa qad tahaddatha an-nas bi hadha yanzu da man maganar da mutane suka suke ta faɗa kenan a gari a kaina ta ka kinga kenan ta samu tabbaci ta samu tabbaci akan abinda abinda ita umu musta ta gaya mata قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لا يرقع لي دمع تشي أدلنا haka dai ta kuka dai ta kuka hawaye bai tsaya mun ba har garin Allah ya waye wala aktahilu bi nawmin ban yi bacci ba ثم أصبحت أبكي نواي غري إلى تكون أنا ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم kuma tana da matsayi da makana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma mahaifinta yadda yake sayyidina abubakar wanda shi ne mutum da daya a fadar manzo sallallahu alaihi wasallam bai daraja a ce kuma ita ce ake zargi da wannan abu abu shakka wannan abu ne mai zafin gaske saboda haka tun daga lokacin ta kama kuka sai ta kuka sai ta kuka har garin Allah ya waye bata daina kuka ba a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ali ibn abi talib wa usama ibn zayd hina salbasa alwahy wa hawa dan lokacin kusan wata guda ya shuɗe Allah bai saukar da wahayi akan batun ba Allah ya rike wahayi malaika jibrilu bai zo ya ce abin da ba haka bane abin da ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana cikin damuwa wannan zai nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kirkira alqur'ani ba da shi yake kirkira alqur'ani tuni sai ya faɗi ayoyin kawai shi ke na auci. amma zauna wata guda ana ta yaba da matarsa da ya fi so a garin madina da wani laifi mai muni mai ƙazantar gaske laifi mai munin gaske haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu wata guda cikin wannan damuwar wata guda jibrilu bai sauko da wahayi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo ali ibn abi talib ya kirawo usama ibn zaid ya nemi shawararsu fi firaqi ahlihi ce ya suke gani ya haƙura da auren da nan tsakaninsa da na Aisha shi dai baya zarginta bai taba ganin wani abin da ya sa shi shakka a kanta ba amma ga gari magana ta cika gari ya shi kuma Alƙur'ani bai fito ya wanke ta ba saboda shi yana ganin zaman lafiyarsa kawai ya ce ya sauwaƙe mata ta koma gidansu amma mai suka gani قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود أسامة لتاشي باوى النبي صلى الله عليه وسلم شاورة سيلا أكري لأبن يسني نتشوى ننائشا وانككياتش alkakakkiya ce yana da tabbacin ba ya da kokonto a kanta sannan kuma ba ya da kokonto a kan cewa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yana santa to haka sai ya ba da shawarar da ta yi daidai da wannan abin da ya sani a ransa ya san aisha radiyallahu ta'ala an hawan kakkiya ce ya san ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yana son matarsa da haka sai ya yi la'akari da wannan wajen ba shi shawara a ƙala sai ce ya rasulallahi ce ya ma'aikin Allah kun ahaluka iyalanka ne wala na alamu illa khairan ba mu san wani abu tattare da su ba sai alheri sai ya tsaya iyalan ce iyalanka ne kuma mu ba mu san komai dangane da su ba sai alheri da ka babu wani zargi da tuhuma da muke da su dangane da waɗanda muke da ita dangane da su wa amma ali ibn abi talib shi ko ali dan abu talib fa qala sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yudayyiq Allahu alayka Allah bai matsa maka ba Allah bai kuntata maka ba wan nisa'u siwaha kaseer akwai mata suna nan yawa banda ita bai ce sake ta ba sai ce Allah ne bai takura maka ba bai matsa maka ba ya kuntata maka ba sannan ba ita kadai ce mace ba amma amma sal ta tasduqka ka tambayi yarinyar da take aiki a gidan za ta gaya maka gaskiya za ku kula cewa shi usama ya dubi yanayin anana aisha ya dubi yanayin soyayyar da annabi ke mata kuma ya tabbata cewa anana aisha ba ta yi wannan laifin ba saboda haka sai ya ba shi shawarar da ta dace da wannan shi kwa na ali ya lura da abin da ya fi zama maslaha ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi maslahar annabi ya duba ba wai magana na na Aisha ba a shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita daga damuwa yake yake ma masa an fahimta ra ka shi ta bangaren Aisha ba wanda yake duba ba Aisha ya yi laifi ba ta yi laifi shi duk wannan ba shi ne a gaban sa ba ko shi ba bai tobe ta da laifi ba amma me zai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kwanciyar hankali hankalinsu ya kwanta ya samu nutsuwa shine kawai ya ajiye wannan ya ajiye wannan mata ya nemi wata ya aura wannan ne abin da ya faɗa da cewa da Aisha ba ta ji daɗin wannan ba ita ke ba da labarin kuma labarin shi ne ya zo kunnan bace a kai ba da shawara a sake ta wanda kuma ya yi kowa mijin ya fi kowa a ce sake ta ba ta ji daɗi ba wanda ba fitowa ya karare ce a sake ta ba shari Allah bai matsa maka ba kuma akwai wasu mata ba ita ba amma kuma sai abin nan sai so gaciya ce amma ka tambayi yarinyar da take aikace aikace ita ce barira ka tambaye ta tasduka za ta gaya maka gaskiya قالت عائشة تتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة نبي كرا بريرة barira ita ce wadda aisha radiyallahu ta'ala anha ta biya kudin fansarta baiwa ce ga wasu suka dora mata kudin fansa ta zo ta gaya wa nana aisha nana aisha ta ce za ta biya da suka sharɗanta cewa suke da wala'i wato ko da aisha radiyallahu ta'ala anha ta biya kudin fansar to tana karkashin su inda za ta mutu su za su ci gadanta wala'i yana ga wanda shi ya ta, ki kika yan ta da kudin ki sauraka su je su shaɗa sharaɗi da za su ta sharaɗi ne wanda yake batsari ya yi ci karo da shari'a a zai yi amfani bai da itibari to isar yan ta isar yanta barira ta kasance ne shekara ta takwas bayan fatu makka saboda mai saboda a ciki a cikin ƙisar, akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amman sa abbas yake cewa amman sa abbas yake cewa yanzu baka mamaki abbas baka mamakin yadda bujis shi da mijin barira yake tsananin santa yan lokacin yana bin ta kwararo kwararo yana kuka saboda bayan an an an an to tana da dama ko ta zaɓi zama da shi shi ba wani ne shi bugi mijinta ko ta zaɓi zama da shi ko kuma ta zaɓi kanta auren su ya ƙare haka ita ce ita kanta za ta zaɓa annabi ya ba ta shawara ki ta tausaya masa ya rasulullahi shawara kake ba da ko umarni la ce a shawara ce da ce to ni na zaɓi kaina ba ta zauna da bawa ba ta zauna da bawa duk ya inda ta haifa bayi ne da ka sai ta zaɓi kanta to shi kuma haka ya da bin ta kwararo yana kuka yana samun kafa dan Allah ta dawo gare shi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke Abbas ba ka mamakin irin yadda yake son ta nabi yana tausaya masa to zuwan sunan Abbas shi ya nuna mana cewa kissar ta faru bayan dan Al-Abbas bai yi hijira zuwa Madina ba sai bayan shekara ta biyar sai bayan Makka a lokacin da ya yi hijira zuwa Madina to zuwan sunansa a cikin kisar barida, ya nuna cewa ɗan yanta ta bayan abin a shekara ta takwas to shi yasa wasu sai suka ɗauka cewa an batan barira a cikin kisar wannan tunda wannan shekara ta biyar ake cewa ko ta shida an batan barira a nan kike ganin kamar kuskure ne ibn al-qayyim yana daga cikin wanda yake zan kuskure ne to ba kuskure bane dan tana yiwa tana yiwa kamar yadda taqiyuddin Sufi yake faɗa tana yi wa yana zuwa gidan da Aisha tana dan tiya ta aiki ta aiki saboda haka ba wai lalle cewa ta san da Aisha ba sai ba ta yanta ta ai dan ma suna da wannan alaƙar da yazo yasa ya zo tana neman a taimaka mata da kuɗin fansa saboda haka sai sai na ce a tambaye ta inda ita tana tare da Nana Aisha kullum a gurin ta take a tambaye ta ga wani abu tare da ita wanda ba sai da ba za ta faɗa za ta faɗi gaskiya sai manzo Allah ya ce ai barira har ra'aiti min shay'in yarinuki min Aisha shin kin ga wani abin da ya sa miki kokonto game da Aisha yake tambayar ta qalat lahu barira sai barira ta ce wallazi ba'athaka bil haqq na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu alaiha amran qattu admisuhu alaiha akthara min annaha jariyatun hadithatu sinni tanamu an ajili ahliha فتأتي الداجن فتأكله ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba wani abu da na gani tattare da ita wanda zan aibanta shi zan ce bai yi ba sai kawai kasance wata yarinya ce karama kamar yadda muka ce shekarunta lokacin ba su sha uku ba yarinya ce karama takan ɗauki kulli na abincin da za a dafa a gida ta ajiye ta je ta kama bacci har dabba ta zo ta cinye kullum dole shi ne na sani kan abin da na sakacin yara saura ka ga kulli ya kamata kula da shi ta ajiye shi inda ya ce. sai ta ajiye shi sai ta je ta kama bacci sai a koya ko rago ko tinkiya su cinye ta ce to wannan shi ne kawai na sani ya rasu rabba ta kenan yarinya ce wa take bari'a ba wani abu a ranta na shashanci ko na sharholiya فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تشي بايا النبي صلى الله عليه وسلم يا سام wannan shaida daga wajen waɗanda suka santa kowa ya faɗi alkhairinta kuma shi ma daman ko da ɗai bai taɓa tuhumarta ba a zuciyarsa bai taɓa zarginta a zuciyarsa ba sai ya zo masallaci ya zo ya hau mimbari a sa'azara min abdullahi da ubayin musulmi ya nemi a kawo masa ƙarshen wato hanzari game da abdullahi da Ubayyu da Salon shugaban munafukai zala ya ce yana kan mimbari ya ce ya a al-musulmin man ya azuru ne min rajulin ga balaga azahu fi ali baiti waye zai kamun ƙarshen hanzari na mutumar da cutarwarsa ta zo har yanzu hatta gidana cikin iyalina cutarwarsa ba ta tsaya a kaina ba yanzu ta zo har cikin iyalina waye zai yanke min hanzari daga wannan mutum ha wallahi ba alimtu ala ahli illa khairan zalla wallahi ban san wani abu tare da iyalina ba sai alheri ban san wani abu ba tare da iyalina sai alheri wannan shaida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su gaba daya saboda kaga babu wani abu na zargi ko kadan a cikin zuciyarsa amma an cika gari da labari saura kai ce waye zai yanke min hanzari daga mutumin nan wanda cutarwarsa ba ta tsaya a kaina ba ba ta tsaya a kan addinin da na zo da shi ba har sai da ta dangana zuwa ga iyali ba. fa kama sa'ad ibn mu'az al-ansari sai sa'ad ibn mu'az wanda shine sayyidul aus ke kabilu manyan kabilu guda biyu ne a madina wanda annabi ya zo ya tarar da al'ausu da al kuma annabi ya zo ya same su ba sa ga miciji shekara da shekaru suna faɗa yaƙe-yaƙe ne a tsakaninsu zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi haɗa tsakankaninsu allafa baina kulobe. suka zama yan uwan juna wannan faɗace-faɗacen ya zo ƙarshe to akwai sa'ad inda mu'az da shi ne sayyidul aus shi ne shugaban ƙabilar aus kama sai ya tashi ya ce ya rasulullah ana a'zuruka minhu ya rasulullah zan kawo maka ƙarshen hanzarinsa, sa zan kawo maka karshen hanzarin ya rasulullah min kana min al-aushi darabna unuqahu in daga cikin kabilan mu yake ausu za mu sare masa kansa wa in kana min ikhwanina al-khazraj in kuma daga cikin yan uwan mu khazraj ne amartana fa fa'alna amraka to ka ba mu umarni kawai daga aiki da cikawa yana faɗar haka sai shugaban hazarar ya tashi wato sai wannan hamiya hamiyatul jahiliya sai ta motsa zaman larabawa yadda suke ji da kabilanci ba tsakanin abu ba har yanzu kuma taba kabila ba karamin abu bane a gurin balarabe taba kabilarsa saboda ka sai sa'ad ibn ubada shi ma sai ya miƙe sai ce kazabta la amrullahi la taqtulu ƙarya kake wallahi baka isa ka kashe shi ba wala taqdiru ala qatlihi ba ka da ikon ma kashe shi wato yana ganin in ma wani laifi ne kai ba kai ne za ka yi masa hukuncin ba kuma annabi ba zai bar hukuncin a hannunka ba sai dai mu da muke yan uwansa mu za mu hukunci amma ba kai ba suna al'amura suka faɗi musu su rikice hayaniya ta tane musu ta tashi kuma duk tasirin aikin munafukai a lokacin usaid ibn hudayr shi ma ya tashi ya ce wallahi sai mun kashe shi shi kuma ɗan ausu ne shi ma wallahi sai mun kashe shi ce wallahi ba za ku shi wallahi sai mun kashe shi kai munafiki ne to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki ya yi ta kokarin kwantar musu da hankali yana cewa su yi shiru su yi shiru su bi a hankali har dai aka samu su kai shiru kuma za mu yi shiru a nan insha Allah sai zuwa gobe abinda muka faɗa daidai dai Allah ba mu nada. abinda muka yi daidai ya kuskure kuma ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi